A ƙasar Nijar ana gudanar da farfagandin shaushawar coronavirus zagaye na uku a faɗin ƙasa baki ɗaya domin tunasarwa. A cikin watan Maris 2021 ne aka so mu allurar sinadaran musamman ma albarkacin tsarin COVAX. Sai dai jita-jita da labarun karya sun sanya al'ummar Nijar yin shakku a kai saboda har zuwa ranar wasu ba su yarda ba da kasancewar cutar ta coronavirus har sukan ganin yin shaushawar ba ta da wani amfano idan ana cikin ƙoshin lafiya ra'ayin da Dr. Salum Maryama jami'ar kiwon lafiya kuma shugabar asibitin shiya ta ɗaya ta nan yame bata lamunta da hakan ba amma ta tantance cewar sinadarin shaushawar na ƙarfafa ƙwayoyin kariyar gangar jiki Yin allurar rigakafi kamar yadda ake kwatantawa don jama'a su gane, yin rigakafi yana haifar maka da ƙwayoyin kariyar gangar jiki da za su kare ka da kamuwa da wata cuta. Ba lallai ba ne sai in baka da lafiya ya kamata kai shaushawa. In kana cikin ƙoshin lafiya ne ya kamata ka yi allura don kare kanka da waccan ko wannan cuta. Muna cikin shekarar mu ta biyu da muke fama da wannan sabuwar cutar mai yaduwa. Ko da wani lokaci ba mu nuna alamun cutar, za mu iya ɗaha ma wani ita. Kenan ya kamata a yi rigakafi don kar mutum ya shiga cikin layin waɗanda ke da sauƙin kurwa da koda sun kasance da wanda ke da cutar za ta kama su. A ganin Dr. Salim Maryama ya zama abin gaggawa na amma yawancin mutane shaushawar domin ko shaushawar coronavirus na kariya ga halayen tsanantar cutar kuma ta kawo raguwar mace-macen masu alaƙa da cutar. Mahimmancin shaushawa shine kada a kamu da cuta ko kuwa in an kamu da cutar ka a bayyana alamunta masu tsanani ko kal da ya kai ga zama gidan likita ko ma kaldan cutar ta zama ajalin mutum. A yanzu muna cikin lokaci na uku na wannan cutar kuma mun lura ta hanyar labaran masu kula da lamarin da wannan cutar tana ga kama mutanen da basu yi shaushawa ba kenan basu da kwayoyin kariyar gangar jiki da za su kare su. Wannan shine abin da muke fuskanta a yanzu. A ƙasar Nijar tunasarwa ce kusan mutum dubu ɗari biyar aka wa shawar gaba ɗaya a faɗar gwamnati yau da 'yan kwanaki cikin al'ummar ƙasar da aka ƙiyasa fiye da miliyan 20.